بالشرف النووي الدمشقي الله مرتين سلكي اليه الحمد لله بعد الله عليه وسلم بيعليك وبينه كشيش العقل وعرض إليك العمل musulunci Allah madaukakin sarki ya ramshe su suke cewa lakin da al'amura fiya alaƙiya sai al'amuran akwai yalwa wasu ya fiye da kuma da ikhtilafi da riwasi saboda na kusa waɗanda suka mai tafiyar wannan lamarin ya sha wannan da wancan ya shafa wannan da wannan akwai yawa duk wanda ka ɗauka ita da fara da shi sai ka yi yayi ba za a shi kuskure ba ba za a shi kuɗi ba yayi Allah ba da ke sarki ka wuri ba su wanda shi wannan wa'ala shi wannan bayanai kan Allah ba da ke sarki shi ne mafi sai to bayan waɗannan bayanan sai ma da yake fasirar da wani fasirar الاختيار أن يأتي للتشهد للتشهد من الثلاثة الأول بكماله هذه داخل سوء سنة شريعة في رسول مسودة كيف تشمع لجن تهيو يبراه من فرقه في مدينة في هذه الرشيد الرجيدة إذا لم يكن في هذا التشم يقاطع ويدا في سنة شريعة في رسول

قال الشيخ فلو قدر بعضه فحل شida mutum zai kawar da wani ɓangare da tafiyar sai wani ɓangare ma'ana yana rai da yana rai fi tafiye ala shi akwai da yare da lalala da malamai su ke fa'ala an da lafzar mubarakat wasu salawat wasu tayyibat

yana yake da wajen yin zai kawo irin shi waɗannan lafunda ta haka ita zo da ta yi yuri na yanki da ba da shi Najeriya da wani wannan Najeriyawa ne za mu juzo har su shekin nehu bai halatta a cire kowane lafazi ne da wannan ba illa lafi wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin dai yana ake kawai da wani lafazi da ma da shi zai ma ala wasu aure da asali malaman sun yi bayani akan wannan matsala أخطأها بيان التي يمشي به أنه لا يجوز حق واحد منه لأن تأثير قوة لنفس واحد في إقامة معلومة في حالتها وهذا الأصح هو الذي يرتديه من قال شغلنا التي يمشي شغل معلمين شو أعطيك شغل قوة في اللفظ اللي بيشيل لفظ الهيئة shine abin da dalili ke goyon bayan shi zai ke fadar a hadin da alayyar saboda dukkanin hadisai a kan haka suke wasani ya yi da hasko na biyu suka ce ya halatta ce don haka da dalili ko wasani na wasu suka ce da biyu da hasko wa barakatuhu dole wa Thank you. da kowa ana faɗi ke da assalamu alaikai madadin assalamu alaikai ko da assalamu alaika kamar da alaba a zai ke turawa da ke kuka da tsira wacce ta ke karfe da nusha ta ke hukuntar da shi da banki ta ke mai da tsira ta ke koma tsira ta wani a nan baya da shi da assalamu alaikai to حلو السلام السلام عليك أيها المسيح السلام علينا حقا سلم الرسول قبل الله الصالحين رأيه في الألف والأ رأيه في الألف إذا كان أحسن أحسن إذا كان عليكم السلام عليك السلام عليك والسلام على النبي السلام عليك هذا تدري اللي آه، هو فين ألف ولد الله غير دعاء صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم طيب في كمان شيء شيء السلام عليكم وهذا ولد الله غير السلام عليك أيها النبي Allahu ala ibadu da cikin واللام shi a zo da lafazin sallama da alifin da lamun bi kauni ila akbar saboda shi ya fi yawa wani ma fihi min al-ziyadati wal ikhtiyar kuma saboda sai karin alkhairi kuma haro abubuwa baki da duk wata sallama da alkhairi na Allah ta tabbata da annabi sannan da tsara tabbata da ibadullahi salihin wa amma tasmiyatu qabla al-tahiyyat wanda ce amma yin bismillah kafin a fara tahiyya ki zo ki ce bismillah ba mu kan don lafazi a karatun da ya gabata cewa san ce bismillah at-tahiyyatu lillah ba shi ne sai ma ya ce amma yin wannan yin bismillah فقد روينا حديثا مرفوعا يكمل رجل حديث مرفوع في سنن النسائي أشكل لله السنن النسائي والبيهقي وغيرهما رسول على مهما لسنة فرق بإثباتها شوراء إقارة بسم الله إن تبتر بسم الله وقد تقدم إثباتها في تشهد من عمر أشكل بيانات ميكي كاروا أبايا نمرض كان زيين عبد الله إلى القوى يروردون لم يمت لأنه لفظ بسم الله ولكن قال مالك وكبير الإمام البخاري والنسائي والإمام النسائي وغيرهما الوسوس من أئمة الحديث الشمال لم يجمع على مثلا حديثي إن الجاهلة التسمية قالت بسم الله أخرج الشريعة غير صحيحة والسنة الثاني فليبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة النور بالبشر ولهذا قال جمهور أصحابنا والذي يؤدي يوم كيما على موسى شيء لا يستحق التسمية بعد مرة ومن وقال بعض أصحابنا وكل الشيء على موسى شيء يستحق الزمارة ومن والمختار فتوابع في إنجلش أنه لا يأتي أما جمهور الصحابة فمتي وجد بين الذين رووا التشهد والترويجية لم يروها ويقول بسم الله إلى حديثه يقول الله بين بسم الله تحيي لا غير من الكتب إنه أنا أولى الجماعة وأهل السنة واجبة ويحكى الجمع بعضه على بعض لكن شرطه في ربع في قربة قنباية سورية يرد على المرحل الصحيح مع الشافعيين بداية الأمر باسم الجيش المختار ولا معلمين تلك الذي قاله الجمهور ولا رد يجمع بالاسم والتواجد ونص عليه الشافعي haka imamu shafi ma yake iri ibrahim in haka ya faru rahimahullah Allah ya kai shafi da kon a cikin littafi shi da sauran abubuwan ta sauko ya yi kan littafin shafi abubuwan wani ne ke tarbiyyar shi ya faru sun ma'aikata ya rubuta littafi shi ne masu biyu Ibrahim ya kai yawan littafin uku ba shi da aikin da shi kuwa kowa ma da ya haihu mai aiki a tsakirar aikin da shi kuwa kun ga ƙalubale ne da zai zo dokar ya yi da zama zuwa tarbiyya ya yi da zama zuwa ta'a da zai yi ne kasuwanci a wajen malamai masu shida da zuwa masu asan tarwa ko ba su rubutu ba ko ba su ba su karantar ba don mutane kirkiyar hukunci

yin da zo mutum yin da zo mai nagarta ruwan ne ke da nagartan da ya ɗauka da ma ba za su so da shi ba wani kokari zo mutum ke a kan yin da ke yi shi kokari zo mutum ne ke a harkar ke kasuwa zo mutum ne ke a kan harkar kasuwanci sana'a hannu ke yi yana fata ni duk abin da yake yi rubutu ne kirki a kan wannan na da Allah ya haɗe na yi da ba ya yaɗo koyi ko ba su su sun bar mana abokin ya kawai da ya ce ko sun gaba da yau duka sun ce ba ya ba Allah aiki na mu ke ne ba da zai ba da ba Allah ya kuma magana shi zai محمد النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ثم السلام على النبي فالشيء يبدأ في قوله وبايع الشيء يبدأ في قبله وأنا أعلم أنني إلى وتأخيره في بعضها كما قال هذا الشيء كمان يقول في إعلان ɗan kwamgwamakon bayan da za a samu gida ce waɗannan waje ne an yi ce ba zai wa an mai fasi ta fa alfani wa wa zarce wa wa ku zai za a lalai zuwa da zarbiyo ba da shi an kuma can baya lafafin fasi ha za a yi gaba ta a can wuri na yawa gida a wuri lafafin ta wannan a jerin ke shi a hannun da yawa gida a الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan rubutu da ba you you are given the radius, you are open. الحياء بك الضال بك نار بك علم حرارة وكش حرفة حرفة حرفة وزي ما كانوا يقولوا الحرفة على مش مش حرفة هنا ليلة ويجري تصحيح كلام الروحاني والرب في مكان روحه هذه الروحانية ba da yawan da wanda da ana buɗe laya da wasu rashin ba da da duk wanda ya zane da da yana ɗauka sai shi so ko ko da wani da da صورة معينة من الصح وزمن في يوم أن أقول لك أول شيء نتابع الظالم الله الكلام الشمال ونقوم صلوا لنا أنا أقول لك الشيء يوم هذا أنا الشيء الخماري في شيء ما يستطيع الألفاظ وكلام الرفاقية وترتيب عليه في الجواب wanda yake da ikon yin labarci kamar nan na kadir sai da shan haɗu mai misali duk wanda ba zai yi larabci ba an yi an yi akwai da sai yi ya ke fasa ita akwai zai yi yaren shi bai ta allah kamar da karna sai ta gari ya kuma haka ce kuma yana ta koyo har sai ya iya tafiya kamar yadda mun gabatar wajen kafarar haram da mutum zai ce allahu akbar kamar zai ce Allah ne girma zai yi rage ya fara sallah zai ma da ci ya faɗa amma ya ga koyo amma kusuri haka za ta koya na shafi ya iya sai ya ba ne da yaran shi ba za ka koya mashi shafi ya iya in ya zauna da irin ta shi ya ba ne zai yi sai a koya mashi wata addu'a na larabci da ya a wajen shi ke ya me da wani mutu shi ya kasa ma hada shi fatiha kuma ba na fatiha wanda ya kasa biya annabi sai karanta da shi wasu zikirori mun karanta da ku cikin da samun dogon mara ana kula mashi ko ya je a wata fasarar da yaran shi ana ne ta da shi da shi idan aka ce za a koma yin ibada da yare ko Allah shi kyauta gaba ɗaya al'amar alkur'ani da suna za su wani amma da ka hana yaran wani ya shiga ya ka gaba lafiya. Gwanon da yin mutane, yan mutum ya tafi borno sai ya zama a a kuma zama a nan ya je can ganin shi suke kuma ya yi ba daga je nan da za a ce ba haulu sai ba haushe marka da marka da ce su kuma asalin yaran bane da wani daban ba kanuri daban to su saboda fara da za ta yi ban kai su suna cewa na an kanuri mun wani daraja kamar ta ce zai ce kanuri kanuri ko gane wani mutum to akwai kuma yin kabilan farfar kuma suka ba da wajen morocco wannan wajen da da wannan yankin algeria da su ne kabilan shehu ahmadu tijjani su ne farfarfa yanzu ta shigo malam bahaushe kuma shigo malam bahaushe ne sai inda yake ganin kanuri suka zo kuma sun zo ikirama da kanuri da babur da farfa da suke zuwa bahaushe idan gaba da zai ce mutum bai ne bai so da gaban gwaje ya fara sannan shi kuma da ja'afa da ya fara tafsiri a maiduguri yana ma alƙur'ani irin yadda yake ma a kan gurin ban sha'awa sai sai ne suna mamaki ah, shi da ta fara kafin ne ba ta kafin ne ya kai ƙur'ani su ne me suke yi da kafin ne wani ba ne ba Weba barbari da wuriya da kuma maki wani shafa ba barbari kuma ya ce ka su kuma da abubuwa maki. Ya bai da su ma da kwashe, ya ke yi da kwanu da su. Yake ba da labarin cewa ko lokacin da aka wani yarsa tun ma da wani lokacin da aka Sheikh Ibrahim Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam

ya ƙara sai zafi ya ƙara sai zafi kafin jafar ya kara da yawan rashin awa sai ya karanta aya ta biyu wa sai ya wani shi na ba ya yi da haka wani kira karanta aya ta biyu wa wanda ba wasu zana ko hali ne yi zan yi kuma da za ki ga wani shi kawai da yi Allah ya kawo. First note, ma da shi ga wani first فالسنة في السنة التي هي التي شرعت إن هذا قد يكون الأولى باجتماع المسلمين على ذلك والمعلمية على ذلك عليه من الحديث الإجماع الذي يكون سوى على فقهية الأولى رأس التأكيد رأس التأكيد بالله حديث الذي جاء به عن الثلاثات والأصحاب مع النووي شيء ورويناه في إسناد أبي داوود والترمذي والبيهقي وهو جرى مثل أبي داوود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ولا أن يصوم ألا يرى في من السنة تستعمل السلسلة أن يخفف الشخص في قوله وقال الترمذي قال الترمذي ليس حديث حسن وقال الحاكم صحيح وإذا قال الصحابي من السنة إذا الصحابي كما سنة قال بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل التهيئ لشيء من الناس

koma saudiya da sauran masu da kuma su kuma su ne da wannan rahimahullah a lokacin arabi da mutum zai bayyana zai iya kurka wannan ba su haka ba wannan kafa kurka na kuma amma sannan su ta kama shi wala yanzu ta hawi ko ba ne da kawo ba wallahu ba dan Allah ya tuna da abin da ba ba shi a rubu a gaya ne da ba ya shi da wasu za su ne yi ya a bayyane ne hukuncin zama ya yi a wani kyauta za ta samu ni ne ke dole ga malama shi ne wani wuri to an ga mata ma. ni za ki ce game da kaza sai ka ga ka ga ta ne wannan malama wuri da ke na zo ne ka ne ne da zai amma ya yi karatu ya yi makarata kuna wani isa da ya kan Allah ya ba wannan hadisi abu da wata da shi annabi a nasarar tara su ma da shida kuma ya fi da shi annabi a nasarar da biyu da sittin da ɗaya haka da ya iya fi da biyu shari da ɗari da arba'in da shida ko inda hakim hadisin farko shari da ɗari biyu da talatin وقعه حاكم عند الدولة الذي وافقه الذهبي الإمام الذهبي يا آتي الشيخ الشيخ حديثي الشيخ الله وأنت بعد ذكرت مرة بياني الرجل من الرحيم يقول في بيان الجنجي الأبين يشعب كثيرا قال إلى أربعين دينار بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه الجنجي الأبين صلاة النبي بعد الشهر wani mutum yana da cikin kuskure da mutane suke yi idan aka zo yin magana aka zo yin ɗariya to za ma sai ka zo malamin ko wani limamu ya zo ce ya yi gama sabi ya su ba su ma su ka dace sannan ba su ƙara wa da ya yi daidai ba ne abin da ke yi ko shi ne don wuce ga wata gida ɗaya da su su gobe da wata amma abin da ke yi kafin sallama Allah ke yi ka ana kai kawai ba ne shi ne ya أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب. يبقى عندنا الصلاة والرواجب من الشافعية رحمه الله. ولا الإمام الشافعي ألا يحتاج بعد الشهور الأخيرة بعد أيام الشهر ولو تركع في إذا لم يكن أيام تجد قيمة عن الثلاث لم تصح صلاة الشافعي لم يشهد تذكر قيمة عن الثلاث يكون بها شافعي wannan tsallar na yau ولا تجوز الصلاة على عالم الذي فيه على المرأة لكن تستحب في أنصر سورة والشكر وموضوع الشهداء وآل محمد. وقال بعض أصحابنا ما يقول الشكر بسورة له كل شيء يجب في محارم البيت ثلاثة أسفل صلى الواجب والأفضل أن يقول abin da ya fi wajen yi ma annabi salati a cikin zariya shi ne mutum ya ce Allahu wa salli ala Muhammad abdika wa rasulika annabiyyi ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. rajibu akwai guda bakwai sai an rana ya kawo sunan sufar salatu مبارك على ya kare wa قال وروينا عهد الكيفية في البخاري قال وروينا عهد الكيفية ورد الصلاة إلى النبي في البخاري ومسلم عن كعب الأسرة من أفعال كعب الأسرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النبي إلا فقضها إلى القنجرين لو أن الصلاة هو الخارج معالي المسؤول استدعى من الرواية والجرم وهو صحيح من الرواية غير الفعال وأن الرواية سائل نزل مرة كتعب وسيأتي تفسيره في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى بعد سأقول كتاب الشهيدات منه زمان الإمام ومن الكتاب إليه رواية أكثر صلاة النبي in ya zo zan gane cikakken bayanai na sigogin wannan salati da annabi da kuma kansu da yadda ake yi Allah wanda shi ne shi ya sa warwani su ke malin shi abin da yake wajibi a kan wannan matsala shi ne ke shi Allahumma salli ala Allahumma salli ala nabi wa in sha fara sallallahu ala muhammad aw sallallahu ala rasulihi أو صلى الله على النبي ولنا وجه آخر أنه يجوز إلا قوله اللهم صل على محمد فيا فيعني تقول فيعلم في حكمه اللهم صل على محمد ولنا وجه أنه يجوز أن نقول خلق السماء الصلاة جعل تقول الشيخ صلى الله على أحمد وجه أنه يقول خلق السماء الصلاة صلى الله عليه وسلم duk wanda ke zai ke bari da ta tsara ki da ke yi ke magana dole na wacce masu ne da ko sanar ha a gusu ba wani duk so saboda bayan da za a yi daidai da abin da annabi ya karantar da ba tushe da ba wa amma da shagu da kaula ma da ke yin salati da annabi a ɗanyen farko فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما في ذلك cewa ba wajibi ba ne sai an ma abin da za ki yi ne wannan duk ba ne da ta ba wani su ta haku amma an so shi a sarkuwa a mafi ingancin maganganun guda biyu su ta haku wani shi an wala su ka haƙo wala su ala al'ali bisare amma ba lallai ne ko kuma an ba alal gaibi wala da shi gaibiya kai da su ta haƙo wanda ce an so ke an ba alal gaibi wala shi wala mustahabu du'a fi tashahhud al-awwal indana wani ɗayan farko ba lallai ne sai mutum ya yi addu'a amma ya yi a cikin wata sala sai ce mutum ya addu'a ta gidan farko ta من قال أصحابنا ما ليس ما نمر مسلم شيء لأنه مبني على التخفيف سولا تهيا نفرقه أن جينا شعكا بين الثاني فأصلا قويتا إذا كنت أكتي زائد بلاش تؤمنني مني قويتا يعني ما في الأخير ما ليس إذا قال تهيا كان شيء وأن wallahu a'lam Allah ba da su kalli shi ne wannan shi ne karshen bayanin da ba da ya rayu dangane da abin da ya shafi malaki ga annabi me yasa ya takaita safanin tsawaita wanda ya yi wajen tsayiya da wasu littafi ne na musamman a gaba da malam ya wani su zai mana magana dangane da abin da ya shafi malaki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah shi ne ya babu na arba'in da shida babu du'a ba'ada da shakkulin akhir wannan babu zai yi bayani dangane da yin addu'a a bayan da iya